rahma sadau lokacin da ta sanya wani sutura wanda yake bayyana tsiraicinta a sakamakon haka wani ya samu mafaka har yake so ko ya kai hari wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dama haƙƙin da yake kanmu shine idan ka ga abu mara kyau ka yi ƙoƙari ka kau da shi saboda tsoron kar wata fitina idan ta taso ta haɗa da ku baki ɗaya wanda ya gani da wanda bai gani ba wanda ya ji da wanda bai ji ba duk hakan yana iya shafan su kamar yadda Allah yake cewa ku fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye wata fitinan da kar ta zo ta shafi kowa da kowa ba za ta keɓanta da wa'yansu keɓantattu kawai ko wanda suka tada ita ba muhallu shahid abinda nake so dai in gaya mana a dangane da wannan duk da na ga rahama sadau ta bayyana nadamanta ta bayyana tubanta ga mutane abin da yake tsakaninta da Allah kuma wannan wani abu ne daban watakila muna kyautata zato ta koma ta tuba wa Allah tuba wanda yake na dindindin ba tuba yau in tuba gobe in koma ba saboda Allah madaukakin sarki yakan ɗauki tuba na dindindin ma'ana taubatan nasuha haka ma Allah ya sifanta wannan tuba ɗin to a fatan mu shine burin mu shine a ce ta daina waɗannan abubuwa da take aiwatarwa ko take aikatawa sannan abin da zai sa mu yi magana akan wannan hakika abu biyu ne na farko ya shafi annabin mu annabin rahma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda har wani ya taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya kai hari wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wallahi bakinmu ba zai iya shiru akan wannan ba duk da ita rahma sadau na ji ta da kunne na inda take cewa wallahi ita ba ta ma san akwai wanda ya yi comment a ƙarƙashin wannan hoto ko waɗannan hotuna da ta sake su ba wannan alhamdulillahi dama shari'a yana ɗaukan zahiri kamar yadda ta faɗa mun yadda da wannan magana amma fa ta sani shi kansa tsiraici ɗin mummunan abu ne ta yi ƙoƙari kamar yadda ta faɗa ta bayyana wa duniya cewa ta janye wannan to ta yi ƙoƙari ta janye ɗin kar a kuma maimaita ganin makamancin haka sa'annan ba ita kadai ba duk waɗanda suke kaniwu da ma ba su ba waɗanda muka san su da waɗanda ba mu san su ba duka sani irin waɗannan wato suna daga cikin abubuwan da suke jawo mana musiba a ban ƙasa saboda haka lallai a ta yi ƙoƙari kamar yadda ta bayyana damanta a idon duniya ta yi aiki da wannan har a ɓoye har a ɓoye kamar yadda kuma muna so ta janye ma daga irin waɗannan abubuwa baki ɗaya domin ta jawo mutunci wa kanta ta jawo mutunci wa al'ummar musulmi yan uwanta ta jawo mutunci wa danginta ta jawo mutunci wa na kusa da ita Abun da zai sa akwai wasu abubuwan da da akwai dama ta yadda mu mu isar mata da saƙonnin a fakaici ba tare da mun faɗa a fili ba to amma kasantuwar watakila saduwa ta wannan hanya ɗin zai wahalar amma idan kuma aka faɗa watakila zai iya amfanar da wasun ta ba ita kaɗai ba amma ba da manufan cewa tunda ta bayyana nadamanta a ci gaba da yaɗa wasu abubuwa a dangane da ita ba ba shine burin musulunci ba ba kuma shine abun da muke nema ba abun da muke nema shine a gyara ɗin sannan kuma a sani cewa wannan hanyar a masu Kannywood baki ɗaya abinda nake jawo hankalinsu su ma ina musu nasiha su sani cewa duk abinda ya yi karo da al'adansu al'adan ma in ta yi karo da addini fa ana watsarwa so da yawa na ga irin shirye-shirye da suke yi wanda yakan saba da al'adar hausa na sabawa da al'adan fulani na sabawa da al'adan waɗansu yarukan da ma muka sani wanda su ne al'adun da muka tashi muka san su to kuma ita kanta al'adan idan ta saba da musulunci ana ajiye wannan al'ada dukkan al'ada wanda bata saba da musulunci ba ita ce ake mutuntawa ake girmamawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq iyaka an aiko don in cika kyawawan ɗabi'u na girma sai dai yan uwa a daidai wannan lokaci Allah ya sani Allah shaida ne abin zai sa mu yi magana akan wannan saboda ya shafi annabinmu wanda ba za mu iya shiru a kai ba duk abinda yake so ya karzana annabi ko ya taba annabi ko ya ci mutuncin annabi to ba yadda za a yi bakin mu yi shiru har abada kuma ba ma fatan Allah madaukin sarki ya jarrabe mu da shiru akan wannan sannan abu na biyu ita ma musulma ce yar uwanmu musulma tunda musulma ce abun ya faru da ita in abun bakin ciki ya faru da ɗan uwanka musulmi in na bakin ciki ne to ka yi ƙoƙari ka bayyana bakin ka da abin da ya faru ɗin sannan mu sani dukkan wani fasadi da yake faruwa a bayan ƙasa idan ta tashi za ta shafi dukkan al'ummar musulmi baki ɗaya shi yasa allah madaukakin sarki ya yi magana don haka ba zai yi a ce mun yi shiru akan wannan ba kamar yadda Allah da kansa yana cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna zakata Allah madaukin sarki yake cewa mu'minai maza da mu'minai mata shashin su suna jibintan shashi suna umurni da kyakkyawa suna hani da mummuna suna tsayar da sallah suna bada zakka sannan wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu inna Allah azizun hakim Allah madaukakin sarki yake cewa sannan suna da'a wa Allah sa'annan suna da'a wa manzon Allah waɗannan su ne Allah zai jin kayin su kuma lalle Allah mabuwayi ne wanda yake goni muhallu shad a cikin wannan ayar Allah dai yana jingina waɗannan muminai maza da mata su ne waɗanda ba sa shiru akan ɓarnan da suka gani waɗannan ayoyi su muke kallo yasa muke fitowa har mu faɗi wani abu akan irin waɗannan abubuwa dubi inda Allah da kansa yake cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun Allah madaukakin sarki yake cewa Allah anci waɗanda suka kafurce daga cikin banu isra'ila akan harshen annabi dawud da harshen annabi isa dan maryam dalili saboda saba wanda suka yi da kuma ketar iyaka da suka yi me da ƙetarewan sun kasance ba sa hana mummuna in sun ga yana faruwa sun ma aikata mummunan Allah madaukakin sarki ya ce yayi munin abin da suka kasance suna aikatawa wannan yana daga cikin ayoyin alqur'ani daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa dhalika at'afu al-iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya ga mummuna daga cikin ku to ya kawar da shi da hannunsa watakila ba za mu iya amfani da hannu ba hukuma ita ce take da hannu amma mu ba mu da hannu a yanzu fa illam yastati fa bi lisanihi idan ba zai iya ba ya yi amfani da harshensa shi ne muke amfani da harshen mu a yanzu harshe kan dai za mu iya fa illam yastati fa bi qalbihi idan ba zai iya ba ya ki a zuciyarsa wa zalika aful iman wannan shine mafi raunin imani to ba ma son mu je matakin mafi raunin imani tunda da mu iya sa harshe mu yi amfani da harshe kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atha alaikum 'iqaban minhu Allah madaukin sarki yake cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa ku yi umurni da kyakkyawa ku yi hani da mummuna ko kuma Allah yana kusa da ya auko muku wata azaba daga gare shi summa tad'unahu fala yustajabu lakum sannan ku roki Allah din Allah ba zai karba muku ba kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma ya hassana wannan hadisi lalle shi yasa a nake jawo hankalin musamman waɗanda suke shirye-shirye na fina-finai lalle su sani sun kaucewa al'adar hausa sun kaucewa al'adar fulani sun kaucewa al'adun da suka tashi a kansu sun koma suna koyi da wasu ƙasashe waɗanda ba su dace da su yi koyi da su ba ya kamata su yi watsi da wannan su bar wannan kuma lalle ita rahama sadau ina ƙara kiranta dan allah ta ji tsoron allah dan allah muna haɗata da allah kar ta kuma maimaita irin wannan kamar yadda ta faɗa a bakinta kar ya zama yaudara kar ya zama ta faɗa haka kawai a bakinta ba za ta aiwatar ba kuma sannan ta ji ta yi ƙoƙari ta sanya tsoron Allah a cikin zuciyarta wannan tsoron Allah da za ta sanya a cikin zuciyarta shine abin da zai taimake ta ta bar irin waɗannan abubuwa baki ɗaya in ba haka ba a idon duniya tana iya yiwuwa ta bari a ɓoye kuma ta aikata waɗansu abubuwa makamantan haka to ba ita kaɗai ba da dukkan waɗanda suke da irin waɗannan ɗabi'u su yi ƙoƙari idan za su bar abu su bari dan Allah kar su yadda su ce saboda kar mu samu kaskanci a wajen mutane saboda kar mutane su watsar da mu saboda kar masoyanmu da suke tare da mu su watsar da mu don haka bari mu bari to hakika ba su bari don Allah ba wannan abu zai ci gaba da bin saboda haka lallai ina jawo hankalinsu sa'annan kuma musamman ga wanda ta aikata abun a fili ita rahama sadau lallai ina jawo hankalinta ina mata nasiha ina mata nasiha da lallai ta yi iya kokarin ta kamar yadda ta bayyana wa duniya cewa ta janye daga waɗannan abubuwa ba kuma ba za ta sake maimaitawa ba mu ma shaidu ne ta faɗa saboda haka da Allah sai ta kiyaye sannan a bangare guda ina jawo hankalin waɗanda su suke ci gaba da yaɗa waɗannan hotuna nata su ma su ji tsoron Allah ɗan social media waɗanda suke tura waɗannan hotuna nata ana gani wanda ya kamata su ma su daina su sani cewa idan kamar misali mutane da yawa iri na, ni ba zan so a ce a kan waya in zo ina duba waya in ga irin waɗannan hotuna ba na tabbata akwai waɗanda suke da irin waɗannan ra'ayoyi so saboda haka ba ma ni kaɗai ba ai ganin suturan ganin al'aura na mutum shi kansa mummunan abu ne saboda haka akwai waɗanda za su yi amfani da wannan dama su masu isar da waɗansu su, ko ɗabi'unsu da shauransu saboda haka 'yan social media ina jawo hankalin mu kuma ku ji tsoron Allah duk wanda ya bayyana tsiraicin wani daidai yake da ya bayyana tsiraicinsa ne so saboda haka lallai mu yi kokari mu kauce wa tura hotunan ta a bisa irin waɗannan yanayi da ma hotunan wanda ba nata ba duk wanda ya shafi irin waɗannan tsiraici sai mu yi kokari mu yi watsi da shi saboda haka lallai kar waɗansu su amfani amfani da wannan dama suna tura waɗansu hotuna ko ka ga waɗansu suna haɗa hotonsu da nata duk ni ban ga wasu maslaha a cikin waɗannan abubuwa ba sai su yi ƙoƙari su yi watsi da irin waɗannan abubuwa su ma don karar su faɗa cikin wata musibar domin hakan ita ma hakan wata musiba ce daga cikin musibu so saboda haka lallai ina jawo hankalinmu baki ɗaya amma na ji daɗi yadda duka ɓangaren hatta Kannywood kaniwood ɗin suka nuna kishin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika na saurara abin da yasa na faɗi wannan saboda ni kaina akan wayana kan zo in buɗe wayana a cikin kwanakin nan duk sadda zan buɗe waya sai na tarar da zantukan ita uh, rahama sadau ɗin sai na tarar da zantukarta kafin in shiga wani bangare a wayana sai na tarar da zantukarta duk pejin da nake kokari in bude sai na ga posting nata abinda nake nufi kamar waɗanda suke tura abun nan ɗinta kenan post ɗin da ta yi a kan pejinta so na ga mutane da yawa suna tuttura waɗannan abubuwa don haka kaga zai zama ya bazu ko ina dole waɗannan sakonni su iske mu wannan abu ne da na ji shi da kunne na shi yasa na yi magana a kai na ji maganganunta da kunne na shi yasa na yi magana a kai sa'an nan kuma na ji zantuka daban-daban wanda aka yi a kan wannan so saboda haka lalle kamar yadda nake jawo hankalinmu mu yi ƙoƙari a mu lura da wannan ɓangare na biyu wato abinda nake so dai abubuwan da ya kamata a rike su a yanzu shine na farko a sani cewa ta bayyana tubanta ta bayyana tubanta tunda ta bayyana tubanta alal aƙalli sai a saurara sai a ga cewa kamar yadda ta faɗa a bakinta za ta ci gaba da aikata waɗannan abubuwa ko ba za ta ci gaba da aikatawa idan ta yi shiru ya nuna cewa lallai tuban da ta yi gaskiya ne abun da ta faɗa haka ne su saboda haka sai musulunci ya ci gaba da aiki da zahirin da wato musuluncin ya gani a tattare da ita amma kar mu shiga cikin kuma waɗanda za su wuce gona da iri mu ma a babin hukunci da ya kamata mu ɗauka akan wannan al'amari saboda haka lallai ina jawo hankalin mu baki ɗaya duk wanda zai taɓa martaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kowaye a duk inda yake lallai ya sani cewa ya haɗa kansa da babban aiki da farko dai wallahi duk daman da muka samu a kansa za mu ɗauka duk matakin da muka samu a kansa za mu ɗauka duk matakin da muka samu a kansa za mu ɗauka duk wanda zai taɓa martaban annabi in ya so kar mu rayu in ya so kar a sake samun mu a doron ƙasan kai ba amfanin ma rayuwarmu a rika taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ban ga amfanin muna raye kuma ana taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba duk wanda yake tunanin zai ɗauki kowane irin mataki a kan mu ko akan muna bayyana ƙaunarmu da soyayyar mu da kariyar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ɗauka wallahi a shirye muke mu rasa mu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma shakka ba ma jin komai in dai akan manzon Allah to kar mu zamo masu watsi da wasa da mai da annabi mu ba wani abu ba bayan Allah da kansa ya mayar da shi wani abu mu kuma ba za mu mayar da shi ba lalle mu yi kokari mu mayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah ya mayar mana shi kamar yadda Allah ya ɗaukaka mana shi yana da wannan girman a idon duk dukkan musulmi don ina da shaidan dukkan wani wanda yake ikirarin shi musulmi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam mai girma ne a wajensa saboda haka duk wanda zai taba annabi ya taba bala'i duk wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallama billahi alazim ba zai zauna lafiya ba ba zai zauna lafiya ba har abada saboda haka a daidai wannan lokaci insha Allah zan tsaya sai dai abin nake ƙara gaya mana mu sani su bangaren yan Kannywood lallai naji zantukan da suka faɗa da kunne na naji da kunne na sun faɗi kalmomi kalmomi masu kyau masu daɗi wanda insha Allah akan annabi sallallahu alaihi wa sallam na musu shaida lallai su masoyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ne to amma lallai abin da kuma nake jawo hankalin su akai da Allah su duba a dangane da abun da ya shafi masaloli na kani dinan da suke hakika sun kauce wa al'adun Hausa sun kauce wa al'adun Fulatanci sun kauce wa al'adunmu na wannan ƙasa tamu musamman arewacin Najeriya musamman ƙasar hausawa ƙasar fulani sun saba da abubuwan da muka sani da allah su yi ƙoƙari su yi watsi da waɗancan ɗabi'u da suka ɗauko wannan shine nasiha ta gare su shine nasiha ta zuwa ga ita kanta rahma sadau sannan kuma nasiha ta ni kaina sannan nasiha ne da shauran al'ummar musulmi baki ɗaya daidai wannan lokaci